Yau a faɗin duniya baki ɗaya ana sallace ranar ƙasa da ƙasa ga batun ɓatar mutane. Ko mine ne manufar yin hakan? Ganin cewa an keɓe rana ta musamman don tunawa da mutanen da suka ɓata shine yasa muka tabbatar da cewa sun lura da wannan matsala ce babba kuma wadda ke bukatar kulawa ta kowa da kowa. Ya kamata a mai da hankali wajen waye ma jama'a kai kan wannan matsalar da ke neman ta yi kaka gida a cikin rayuwar al'umma ta yau da kullum. Domin ɓacewar mutum ba ƙaramin tashin hankali ba a wajen iyalansa. Ya dace a ce an ɗauki matakai. Misali, a lokutan da ake cikin rigingimu sai a waye gari babu wata kulawa da ake nunawa kan wannan al'amarin. ya ake gano mutum ya bata. A bangaren kungiyar CECR lokacin da babu wata hulɗa tsakanin ku da iyalanku ba a san inda kuke ba. Kuma in batan naku na da nasaba da wasu rigingimu ko wani tashin hankali ko wata annoba ko kuma yawon buɗa da sauransu. A cikin wannan hali wa'anne ne bukatun dangin wanda ya bata? C'est vraiment de savoir. Sanin inda mutumin da ya bace yake euh, abin da ya har da shi sasanta dangin nashi inda hali wasu lokuta abin ya kasu ya rabu takan yiwu al'amuran sun danganta da rabon gado ko kuma auratayya ko tattalin arziki a jimirce dukkan abin da ya shahi zamantakewar iyalai. Wani irin ayyuka kuke yi a nan Nijar bisa wannan fanni? Euh, Muna da wata cibiya da ke kula da sasanta iyalai. Aiki ne da CICR take yi hannu da hannu da Croix Rouge reshen Nijar, inda muka girka wuraren kira shida da ke ba jama'a damar su kirayi 'yan uwan nasu a cikin zumma rike zumunci. Wannan kuma mun yi shi ne akan hanyoyin bakin haure, inda kungiyar ta CICR ke ci gaba da tattaunawa da hukumomi kan bukatun nasu a bangaren al'amura. al'amuran na bacewar mutane. Shin ko kun taba kai dauki a wannan fanni? Mun samu akalla kira dubu biyar da ɗari bakwai wanda mafi yawansu na bakin haure ne da suka rabu da iyalansu. Mun kuma samu wasu kiraye-kiraye na nema guda biyu. Mun kuma ɗauki nauyin masu ƙaramin hini har zuwa watan Juli inda muke da guda goma.